يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون هذا هو يوم الجمعة الأخير من هذا الشهر الحرام شهر ذي القعدة من هذا العام الهجري 1443 فنحن نستقبل شهر ذي الحجة وبرؤية هلاله يدخل العشر الأوائل من ذي الحجة فلا يتكرر علينا يوم الجمعة إلا ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة الحرام وشهر ذو الحجة وشهر ذي الحجة شهر قد فضله الله تعالى بأمور منها أن أيامه العشر الأولى هي أفضل أيام السنة وأحبها عند الله عز وجل وأعظمها قدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود ومن فضائل هذه الأيام أنه تعالى أقسم بها جملة وبلياليها خاصة في القرآن الكريم حيث قال والفجر وليال عشر والقسم بالشيء من المولى عز وجل يدل على أن ذلك الشيء آية من آياته وأنه عظيم الشأن ليعتبر به أولو الألباب ومنها كونه أياما من شهر حرام فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على كون الحجة من الأشهر الحرم في الحديث المتفق عليه السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ومنها أن تاسعها يوم عرفة ذلك اليوم الذي يكسر الله فيه العتق من النار قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي به الملائكة ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم ومن فضائلها كذلك أن عاشرها يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد الأضحى الذي تؤدى فيه صلاة العيد وتذبح فيه الأضاحي تقربا إلى الله الواحد الديان ومنها أنه خاتمة الأشهر المعلومات أشهر الحج خامس أركان الإسلام قال تعالى الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند كثير من العلماء ومن فضائلها كذلك أنها خاتمة الأيام المعلومات التي شرع الله تعالى فيه ذكره على ما رزق من بهيمة الأنعام قال عز شأنه ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إن هذه الفضائل لم تجتمع لأيام سوى هذه العشر فهي موسم للبر والتقوى ولذلك فعلينا أن نستغلها في طاعة الله وابتغاء مرضاته حتى نكون من المخبتين ولا نكون من المغبونين فإن كثيرا من الناس كما صح عنه عليه الصلاة والسلام مغبون في نعمتي الصحة والفراغ وإن من حسن استغلالها عمارتها بالأعمال الصالحة والكف عن جميع الآثام وإن من هذه الأعمال الصالحة أداء الواجبات من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين مثل بر الوالدين وصلة الأرحام وسداد الديون والوفاء بالعهود ثم الانشغال بالقربات فقد صح في الحديث القدسي قال النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري ومن هذه القربات صيام هذه الأيام فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة راه أبو داود وكذلك صيام يوم عرفة خاصة فقد قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم ومنها كثرة ذكر الله تبارك وتعالى كما مر في الآية الثالثة ويذكر اسم الله في أيام معلومات وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما رواه البخاري ثم منها الخروج لأداء صلاة العيد لغير الحاج في اليوم العاشر مع التزام آداب العيد و منها كذلك ذب الأضاحي في ذلك اليوم مع مراعاة عهد النبي صلى الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإن من الأعمال المنهيات كبائر الذنوب من الشرك والنفاق والكذب والغيبة والنميمة والخيانة والإسراف إلى غير ذلك من المنهيات في كل زمان ومكان ومن المنهيات المخصوصة بالنص بالنص أخذ الشعر والبشر لمن أراد الأضحية فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا رواه مسلم ومنها كذلك صيام يوم عرفة في عرفة منهي عنه وكذلك صيام يوم العيد من صلى من صاب يوم العيد فقد أبى عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ألا فاستعدوا لاستقبال هذه الأيام بملازمة الأعمال الصالحات واجتناب النواهي والآثام ألا فاغتنموا هذه الأيام وإياكم أن تفرطوا فيها فإن الأجل قريب والله عليكم رقيب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وذريته أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيوب هذا سمسسس الإسلام أي أجو جسس أي أجو ميسال أن أسألوه تفيا الله سبحانه وتعالى إن أول أوى Today is the last Friday in this sacred month of Dhul Hijjah. By next we shall inshallah be in the month of Dhul Hijjah. This is the last Friday of Dhul Qa'dah and inshallah we shall witness the beginning of another month in the next Friday. And that month is equally a sacred month and that is the month of Dhul Hijjah. The month of Dhul Hijjah is one of the vastest months in Islam. It is part of its virtues that Allah subhanahu wa ta'ala made it as one of the sacred months. It is part of its virtues that the pillar, the fifth pillar of Islam is conducted in the Hijjah. It is also part of its virtues that its first, first 10 days are um, the most great, the most loving, and the most virtuous 10 consecutive days in the whole year. Therefore, we are entering into these first 10 days of the month of Dhul Hijjah, which are the most virtuous days in the entire life of human beings. We should therefore remind ourselves of these virtues and what is expected of a Muslim to do in order to galvanize these virtues and the opportunity of witnessing these 10 days alive. Allah subhanahu wa ta'ala has favored these 10 days and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us in an authentic hadith that there are no days in which righteous deeds are more loving to Allah subhanahu wa ta'ala than these days. They asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, even struggle in the cause of Allah, even jihad, Allah knows it in this day more than in any other days. The Prophet said, even jihad fi sabilillah, except the jihad of that person who went out with his soul and his wealth and none of the two comes back. It is only this type of jihad that can equal or maybe more loving to Allah subhanahu wa ta'ala than any other act of worship uh, which is done in these 10 days. Allah subhanahu wa ta'ala took off with these 10 days generally and with their night specifically in his saying wal-fajr wal-layalin ashar and when Allah swears with something it signifies its virtue its identifies it as one of the signs of Allah subhanahu wa ta'ala that mankind and Allah's servants should pay attention to. Another virtue is that it is days of the sacred month as we have mentioned. That ninth of this 10 days is the day of Arafah and that is the second day in which Allah emancipates most souls in the entire year. The Prophet Sallallahu ﷺ said, there is no day in which Allah emancipates more of his servants from hellfire as the day of Arafah that he used to come close and he is proud of them to the Malaika. Allah will show those who gather in Arafah and ask the Malaika, what are these people doing here? What is their intention of leaving their houses, their countries and coming here? What are they here for? They are here only to sing the countenance of Allah subhanahu wa ta'ala. They are here only to have the blessings and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah will declare that day that, all you, my angels, be witness that I have all granted my forgiveness, my blessings and my pleasure to these people who gathered here only for my sake. The tenth of these ten days is the Great Hajj Day and it is the day of the Bayram festival where Muslims perform the festive prayer and slaughter rams in order to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. These 10 days are also the end of Al-Ashhur al-Malumat according to many scholars. These days are also verses in that they are the end of the days that Allah subhanahu wa ta'ala commanded the believers to remember his name or chant his name copiously. There are no other days that have accumulated this kind of virtues. That is why the Prophet ﷺ told us that they are the most loving and the greatest days of the year. What then is you take in these days? You that Allah subhanahu wa ta'ala may extend your life to witness next week what is expected to you as a Muslim. It is really expected that you don't wait such an opportunity that many millions will not be able to attend. If Allah has given you that opportunity to witness these 10 days, you must program yourself so that you use them the maximum. You use them maximally because you don't know whether you will witness these 10 days again. Generally, we should engage in all acts of righteousness and shun all acts of abomination. But specifically, we were enjoined to engage in copious fasting in these days. If you can fast the whole nine days, it is called fasting of the first ten days. But we are all aware that we do not fast on the day of Eid, and the tenth of this is the day of Eid. So fasting the nine days, it was recorded in Abu Dawood that the Prophet sallallahu used to fast this nine days of the month of Dhul Hijjah. Also, in Muslim, the Prophet sallallahu mentioned that the fasting of the day of Arafah, which is the ninth of this ten, expiates the sins of two years, the past and the coming year. Again, Allah encouraged us to be chanting His names, His attributes throughout the period of Al-Hajj. And that is why when you read through the verses of Al-Hajj, the most repeated word is Allah and Al-Zikr or Zikr of Allah. So we need to engage in Zikr the whole days and nights of this 10 these are periods of remembrance of Allah, periods of meditation, periods of chanting the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, to teach people so that they don't forget or they are not carried away with their merchandise and business activities. Two famous companions of the noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to go out to the market and be chanting takbir and tahleel and tasbih loudly so that people will know that this is the moment of al so that they are reminded to engage while doing their businesses to engage in copious azkar so that they galvanize the opportunity that Allah has given them to witness these 10 days. Again, on the 10th, we shall also talk about that inshallah, is the issue of the Eid al-Adha for those who are not in Hajj and the issue of sacrificing the, the Of the bad ones, all heinous activities must be shown specifically in these 10 days but specifically there are few issues that the Prophet sallallahu alaihi wasallam uh, asked us to avoid. For somebody who intends to sacrifice, to give a ram, or to give a cow, or to give a camel in sacrifice for an udhiyah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that if you intend doing that, meaning you want to do it, whether you have the way wherewithal already or you are expecting that before the taste you will have uh, something to give out as sacrifice, the Prophet said you should abstain from cutting any hair or nail in your body. Again, the Prophet wasallam prevented those who are in Hajj from fasting the day of Arafah because they are commanded to engage in copious azkar and when they are to chant it and to do it loudly and throughout the day this may not allow them to fast efficiently so the Prophet ﷺ asked them not to fast but to engage copiously in the zikr and the last thing is that we are asked not to fast on the day of Eid I therefore ask each and every one of us to strive hard to deposit as much as possible of good and righteous deeds in these first 10 days and to avoid and shun and abstain from anything bad that you know you have engaged in so far so that when you, you, you disengage in such activities with the intention of seeking Allah's reward, Allah will raise your status high and elevate you in His countenance. May Allah make it easy for all of us. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ne kowa mai komai, muna neman agajinsa, muna neman taimakonsa, muna neman shiryarsa. Duk wanda Allah ya shirye shi, babu wanda ya batar da shi, duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya shi da shi muna masu bayan da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a bautata masa face Allah madaukakin sarki shi kada yake bai da abokin tarayya muna masu bayan da shaida da gaskiya cewa babu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, bawan Allah ne manzon Allah cika maka annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa da iyalansa da duk wanda suka bi tafarkin sarki ta tawa zuwa tashi alƙiyama ya ku al'ummar musulmi suna mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam cewa mu ji tsoron Allah yau gashi mana juma'a ta ƙarshe a wannan wata mai alfarma watan zulqa'da in Allah ya kai mu da rai da lafiya juma'a mai zuwa za mu kasance cikin sabon wata wanda shi ma wani wata ne mai alfarma wato watan zulhijja wata na ƙarshe kenan a kalandar musulunci wata wata da za mu shiga wata ne mai ɗimbin falala da albarkatai don haka muka ga dacewar tunatar da kawunan mu dangane da wannan wata ɗin shi ne watan da ake yin aikin hajji a ciki shi ne wata ne daga cikin watanni masu alfarma sannan yana da ɗansu kwanaki goma masu ɗimbin falala waɗannan kwanaki goma ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa babu waɗansu kwanaki wanda ayyukan kwarai suka fi soyuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki sama da aikin da za a yi a waɗannan kwanaki sahabbai suka ce mata ya rasulallah ko da jihadi ne don ɗaukaka kalmar Allah annabi ce ko da jihadi ne fi sabilillah daidai mutumin da zai fita da ransa da dukiyansa kuma ya tara da duka biyu din mana ya fita jihadin kuma ya rasa ransa ya rasa dukiyarsa shine kadai abinda in kai a wani waje a wani lokaci wadda ladansa zai iya kai aikin da za ka yi a waɗannan kwanaki goma ko a ce ma zai ɗara shi ko Allah zai zanto yana san shi sama da abin da za ka yi a wannan kwanaki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu abin abu ne cewa waɗannan ranaku ne da babu irin su a shekara da haka su ne mafi mafificin ranaku guda goma a jere a rayuwar duniya baki ɗaya idan Allah ya baka dama ka riski waɗannan kwanaki a matsayinka na musulmi kaga mai kenan ya dace ka yi ka zabura domin ka yi dukkanin ayyuka da za ka iya na alheri don baka da wani su kwanaki da za ka iya tara aikin alheri a cikinsu kamar waɗannan kwanaki ko baka sani ba shin za ka rayu har daga kwanaki goma na shekara mai zuwa a farkon wannan na farkon wannan wata ba wanda yake da wannan garanti da waɗannan kwanaki faransu ya kai Allah maɗaukin sarki ya rantsa da su a dunkule sannan ya rantsa da dararrakin su a keɓance inda yake cewa walfajar sannan walayalin ashir ya rantsa da alfajar da kuma Dararraki zaki guda goma malamai suka ce waɗannan alfajar ɗin na waɗannan kwanakin ake nufi waɗannan daren ma na waɗannan kwanakin ake nufi kamar yadda muka sani kuma kwanaki na watanni masu alfarma wadda Allah madaukakin sarki ya ce kada mu zalunci kawunan mu a cikin su mu tsayar da addini ranar ta cikin kwanaki goma nan shine ranar arfa ranar da Allah ya fi ta bayi daga wuta babu wanda zai iya da kirji ya ce shi bai taɓa yin wani abu da na iya kashe wuta ba to ga ranar da allah madaukakin sarki yakan yi general bonanza waɗanda suka cancanci su shiga wuta allah zai tsame su ya shigar da su aljanna allah yana yin wannan saboda shi da rahimun ne a lokuta da dama a shekara amma babu ranar da Allah ya fi yin wannan kamar a ranar arafa rana ne da Allah madaukacin sarki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam zai sauko izuwa sama ta farko ya kalli mala'ikonsa ya yi musu alfahari da mutanen da suke tsayon arafa ya ce da su ku kalli waɗannan bayan nawa mai ya kawo su nan menene manufarsu don mai suka bar iyalansu da dukiyoyinsu da garuruwansu da ayyukansu da duk abin da suke so ga sanan a sanye da kwarjallu da wato ainihin mayafai kamar tana nufin zuwa kabari mai ya kawo su mai suke nema neman rahamarka suke yardanka suke nema gafarka suke nema Allah zai ce ku shaida na gafarta musu wannan rana kana arafa ko kana wajen arafa kana da wannan gara fasa shi yasa malamai irin su imamu ahmad suka yi ijazar abin da ake kira at-ta'rif ta'rif shine ranar arafa mutane su taro a masallatai ko a wurare, su ma suna azkar irin wanda mutanen arafa suke yi kuma wannan shine ɗaya daga cikin abubuwa da Allah madaukin sarki yayi umarni da ayi a waɗannan kwanakin gaba ɗaya yawaita ambatan Allah da yawaita zikiri waɗannan kwanaki har yanzu a na goma su shine ranar alhajjul akbar wato ranar da ake yin masu yawan ayyukan hajji kuma ranar da ake yin yanka don neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki waɗannan kwanaki da su ake rufe al'ashirul ma'alumat ko watannin aikin hajji kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa kuma su ne ƙarshe na kwanaki da Allah ya ce a yawaita ambatansa a ciki wato waɗannan falala ba su taɓa haɗuwa ba ba waɗansu kwanaki a jere kamar waɗannan kwanaki goma don haka ya kai musulmi ya ke musulma matsara mai za mu yi mai za mu gabatar don kada mazarci wanda ake musu kamun ga damin gara ɓata amma mu kasa gani mu zo mu tsallake sai mun wuce mana nema ina gafarar Allah take ga ta nan ta zo mana mu yi aiki mu kwasa duk wani abu da ka sani na da'a na biyayya to ka yi shi a waɗannan kwanaki ɗin gwargwadon iyawarka ladar da za ka samu ninkin baninkin ne sama da inda ka bari kayi a wani lokaci duk wani abin da ka sani na saɓon Allah madaukakin sarki ka ce shi a nan kwanaki da nufin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai ɗaukaka maka darajarka akwai abubuwa na musamman da aka zabara aka kwaɗaitar musulmi su yi a waɗannan kwanaki na farko shi ne azumi ya zo a abu dawud annabi yana azumta waɗannan kwanaki tara na biyu shi ne azumin amma musamman na ranar arafa annabi ya ce azumin ranar arafa ina bege a wajen Allah madaukakin zarge yana kankarin zunubin shekarar shekarar da ake ciki da kuma shekara mai zuwa a shekenan azumin kwana ɗaya zai kankare maka laifi na shekarar yau wace gara ta ce irin wannan sannan yawan ambatan zikiri ambatan Allah da zikiri ba kai kaɗai ba kai da iyalanka ba a da abokananka da ‘yan uwanka da ma mutanen gari wanda shi ne abin da sahabbai suka nuna a aikace irin abdullahi bin umar da abu huraira a waɗannan kwanakin ba a gidansu take zauna su yi zikiri ba ba masallaci suke zauna su su yi zikiri ba fita suke je zuwa suna kaga murya suna zikirin saboda kana sayar da naman ka kana ofis ɗinka kana abin nan ka tuna cewa waɗannan kwanaki ne na azka kai ma ka bayar da wani lokaci da za ka ambaci Allah maɗaukakin sarki subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر waɗannan lokuta ne na yawaita waɗannan kuma za ka samu lada ninkin ba sama da ‘yan a waɗansu lokuta haka nan akwai ƙananan abubuwa da aka hane mu kada mu yi a waɗannan kwanaki ga mutumin da yake aikin hajji shi annabi ya ce kada ya yi azumin ranar arafa domin ya zanto ranar gaba ɗaya ya bayar da shi na waɗannan azkar da kabar bari to don kare samu ga labaita aka ce a a kare ya azumi ya yawaita wannan da kai da kake a gidanka to kai ka yi azkar ɗin kuma ka yi azumi ɗin haka nan ranar goma ga watan kamar yadda kowa ya sani ranar idi ba a azumi duk wanda ya azumi ranar idi to ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da zai yi aiki lahiya zai yi yanka in kana da abin da ka tana da zaka yi yanka ko kana tsammanin zaka samu albashi kafin a yi wato ainihin sallah to ka kudurta niyyar zaka yi lahiya to annabi ya ce kada ka yanke ka? kada ka yanke wani gashi a cikin jikinka alama na kimtse domin wannan bauta sannan kamanta kai da mahajjata domin kai ma ka samu falala in bai kai nasu ba ka samu wani abu kwatankwacin irin nasu ina jawo hankalinmu jama'a daga cikin ayyuka na alkhairi wata da damar mu ba ma ba shi mahimmanci shine kame bakinka da kuma faɗawa ɗan uwanka zance mai kyau da murmushi in an haɗu da ‘yan kuwa duk waɗannan suna shirin abubuwa masu alkhairi da yin sulhu tsakanin mutane masu saɓani majunansu da koyar da karatun alkur'ani mai girma da yawaita karatunsa duk waɗannan ba suna cikin abubuwan da Allah yake ce annabi yake cewa ba ka da wani lokaci da za ka yi su da Allah zai fi son su kamar waɗannan kwanaki ɗin don haka kada ka ce ka yi hoton karatun alkur'ani ko karantar da alkur'ani ko wa'azi ko wani abu na alkhairi a waɗannan kwanaki su ne kwanakin da ya dace kowa ya ribace su yi wannan sannan mu kame bakinmu daga ƙarya da annamimanci da haɗa wuri da shashi faɗi musamman a irin wannan lokaci na guguwa siyasa da kamfein waɗanda da dama sun ɗauka propaganda da ƙarya ita ce hanyar samun nasara alhali suna tone kabari ne da shigar da kansu cikin wuta Allah madaukakin sarki ya yi mana gabtakatar da samun falala na waɗannan kwanaki da ba mu dama na aikata ayyukan alkhairi a ciki dukkanin sharri ya kawar mana da shi wannan kasa ta mu Allah ba mu lafiya da zama lafiya shugabanninmu Allah ya musu jagoranci wannan jami'a ta mu Allah ya ƙara mata albarka shugabanninta Allah ya ƙara musu jagora Allah ya sa umarnin su ya dace da umarnin manzan Allah har yanzu ya dace da haɗin manzan Allah wannan zaɓe da ake fuskanta a wannan ƙasa Allah ya zaɓa mana shugabanni mafi alheri Allah ya zaɓa mana shugabanni mafi alheri duk wani abin da ake tunanin shari da zai biyo Allah ya kawar mana da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin imani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon banta ya nuna mana karya karya ce babu ikon guje mata أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله